wannan bado kenan gashi nan a saman ruwa duniyar Allah faɗi ne da ita kamar yadda ilimi ma yake da faɗi sai dai ka san iya abin da ka sani game da magungunan da muke bayarwa na gargajiya yau kuma gamu a cikin ruwa wannan ganye da kuke gani fala-fala ganye ne na bado gashi na ya fito a kan ruwa ya yi furanni wannan fararen furannin da kuke gani shine ainihin abin da ake kira da suna bado idan ya girma yana kwantawa ne kan sai ya kalli ƙasa ya koma cikin ruwa in ya koma cikin ruwa zai ci gaba da girma sai ya fitar da wani abu mai kama da albasa a cikinsa wannan abu mai kama da albasa shi ne ake cewa kwala, Amma ainihin bado shi ne wannan ganyen tare da furanninsa wanda ana amfani da shi domin magance matsalolin sanyi. Kawai daka shi ake yi gari, a abinci ko a sha a shayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.